Ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke amfani da harshen Faransanci. Asali ma tana daga shika-shikan kirkiro da wannan rana ta masu amfani da harshen Faransanci wato Francophonie. Yayin da tun asali ma ana koyar da ɗalibai da harshen Faransanci a makarantu. A nan da magaran gina raya al'adu na ƙasar Faransa da Nijar wato CCFN na taka rawa biyo bayan littattafan da ta tanada don masu karance-karance da bincike kowane mataki. Bawa Sile Kaumi shine darakta na gina raya al'adu na kasar faransa da niger ccfn wannan sallah eh, dabar gindin shi ma a niger aka kirkira shi tunda eh, president jori amani president tunisien leopold sedar sangor da president faransai su ne suka yi shigabancin aka girka wannan kungiyar wanda ake ce acct da fari wanda ma eh, dan niger kenan kasar niger yana cikin kasashen da ake yi bisa cikin aikin wannan harshe na faransanci sosai yake da manufanci tun da shi muke aiki kuma eh, shi ne eh, aiki eh, wannan harshen da barikinmu yake aiki da shi kuma shi ne harshen da muke iya bulaguro da shi kenan yana da manufanci sosai ma shi ne kuma ake koya ma yara alakwal gidan raya al'adun ya fuskanci matsaloli har ma aka toye wasu littattafai to ko yanzu ɗalibai sun samu biyan bukata littattafai sun kusan dubu ishirin suka toye yanzu dai alhamdulillah eh, an samu an gyara gidan kuma an samu littattafan duka an same su muna fatan kuma muna mu dai a dalilin yadda muka kawo su don yanzu zama su ma mutane amfani eh, ba a yi samu wanda aka toye su ba a yi tunda ba a yin su inda ana yin su da mun maido su me mun kawo wasu wanda babu su a da kenan eh, kusan duniya ta yake akwai abubuwan da babu mun kawo su kuma liburan da suka toye wajen dubu ishirin ne a yanzu abin da muka samu sun kusa dubu talatin ma maman waje shugaban kungiyar malamai masu koyar da faransanci cewa ya yi yaran yanzu suna da ƙiwuyar karance-karance yau harshen turanci kama ana kowa shi a karazabe kama an ka fanni na koleji da na lise tunda kowane ake ba dama ya yi kowane harshe a lokacin ana so harshen iya shi ya kamata wanda ya kware wanda ya musamman karatu a wannan tafarki shine ne kamata a koya ya koya wani harshe yara ba su zuwa irin wurin wajen eh, wajen librori can bibliotek dakunan karatu su je su koyi ilimi su dauko wannan su aro su littattafai su koyi su koyi eh, karantu saboda in kana karanta ne kake dauka wasu kalma kake dauka wani magana kake gaya ne ake rubuta wani kalma to wannan abun ya kawo cikas kuma me ya kawo cikas kinan ina gani hadda wannan sabon na'urori na zamani kamar su internet mutane suna diba yin eh, sun ta internet za su gane a lokacin yaro ya yi san an san ya zuwa dauko littafi ya karanta shi ya bincike shi ya gane abin da ke ciki ya sanya ake rubuta lokacin ne ilimin nashi zai bunkasa ga wannan matsala ce lalle mu yanzu abun kamar wanda narke dan masami kaɗan wajen mu eh, inda muke koya karatu akwai lokacin da muka cila sama yara dole sai sun je eh, sun ɗauko wannan liberori sun karanta. Tamara Abari murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.